Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol da maniya. Ana kuma sauraron mu a VOA Africa zango na 200 da biyar. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustapha Sokoto daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Lahadi 25 ga watan Disamba. Muna kuma yi ma al'ummar Kirista barka da Kirsimati, kamar yadda muka saba sada zumunci yau ranar Kirsimati bayan labaran duniya Grace Alheri Abdu za ta shigo domin gabatar da gaishe-gaishen Kirsimati, amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. To jama'a ne ma muku masu Kirsimati a yau barka da ganin wannan rana Ali mustafan Sakwata ne daga Washington. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da sanarwa cewa rundunar sojan kasar sun samu nasarar kame wani sansani da ke can cikin dajin sambisa wanda kuma shine wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan boko haram a cikin sanarwar da ya ba da shugaba buhari ya ce sansanin zero shine mataki na ƙarshe na gamawa da mayakan boko haram din abin da ya faru bayan da sojan najeriya suka share watanni suna fafata da 'yan ta'addar a can cikin wannan kungurumin dajin wanda aka ce yana da da'irar kilomita 300 a cikin jihar borno arewa maso gabacin nigeria. sai dai sarwa bata ce komai ba game da makomar madugun 'yan boko haram abubakar shekau ana kiyasan cewa masifar 'yan yakin boko haram ta sanar da mutuwar mutane sun fi dubu ashirin a nigeria. to halin yanzu kuma kiristocin nigeria din sun bi saman 'yan uwansu na sauran kasashen duniya wajen harama shagulgulan kirsimetin da ake yau a jihar adama shugaban kungiyar kiristoci bishop mike moses ya bayani game da muhimmancin wannan ranar Mati dai ya zo dab ne da tunawa da haifuwar Isa almasihu abu ne kuma wadda ya kamata duk duniya su falka a barci a nemi hanya wadda za a falkar da ruhaniyarmu wadda za mu bi Isa almasihu yadda ya kamata. A Kirsimeti bai zo mana a musamman ne mu mai da shi lokacin da za mu ta shanka muna a shigulgula da sauransu ba amma lokaci ne muhimman ga Krista mu natsu mu koyi darasi wadda zai sa ruhu mu mu ya ginu mu ci gaba kuma ta tafalkin ubangiji haihuwar isa almasihu inji bishop amos yakubu na lcc yola diocese cikar ayar allah ce a littafi mai sarki na alkawarin aiko da mai ceto lokacin da adamu da hawawu suka kauce wa tafarkinsa tun ranar ubangiji allah ya yi alkawali zai aiko da mai ceto zuwa duniya domin ya yi ceton abinda adamu da hawawu suka lalatar saboda haka tun daga wancan lokaci jama'a sun sa ido yaushe wannan zai faru annabawa sun zo sun yi ta anabci a kai har har har har mu mu sa abin ya zo kanmu. Bishop Stephen Dami Mamza na ɗarikar Katolika a Yola Fadar Jihar Adamawa tuni ya yi wa Kiristoci na kada su fake da matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fama da shi wajen kin taimakawa marasa galihu a tsakanin al'umma. Idan ana bukukuwa din nan ya kamata mu tuna musamman wayanda ba su da zarafin da za su yi bukukuwa wannan lokaci. Akwai wayanda ma ba su da abin da za su ci, akwai ma wayanda ba su da sutura, irin waɗannan mutane ya kamata mu tuna da su lokaci christmas na da dan kaɗan da muke da shi sai mu taimaka musu ta haka ne christmas za ta iya ta kasance mana da ma'ana sosai sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya to a gaishe ka sanusi to a makwabcin najeriya kenan jamhuriyar niger kuma nan yanzu haka ina cocin da ake kira eglise evangelique de la république du niger wato majami'a ce ta mabiya addinin kirista na ɗariƙar anglican da ke a unguwar bukoki da ke tsakiyar eh, birnin yamai waɗanda kuma ke ci gaba da ƙara ƙarfafa ibada albarkacin wannan rana ta sallar christmas ko kuma noel wacce ke daidai da haihuwar eh, annabi isa alaihi salam ah, saboda haka maza da mata wato manya da yara sun hallara a wannan majami'a domin ci gaba da addu'o'i domin jin mahimmancin sallar noel ko christmas ga mabiya addinin kirista na tuntubi pasto muhammad halilu kashe shugaban kungiyar majami'un eglise evangelique de la republique du niger eorn bukoki lokaci ne da ya kamata a ce mutane su mai da hankali zuwa ga allah ko su kusanci allah lokaci ne kuma inda mutane za su yi zumunta tare da juna da kuma nuna cikakkiyar ƙauna irin ta allah zuwa ga mutane almasihu ya zo cikin wannan duniya domin ya isar da sako na salama ga kowa da kowa. A wani yunkurin ƙara jaddadawa kiristoci goyon baya a hidimomin wannan sallah ta ranar 24 ga watan Disamba, Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta aike da tawaga wacce ta zagaya majami'un da ke birnin ya mai fadar gwamnati. Honorable Muhammadu Liman Ali shine mataimaki na biyu na shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar. Wannan tsohon abu ne tunda a addinin ma bai hana marba mu maza mu alimi mata Kirista kenan akwai hulda sosai tsakaninmu kenan huldan nan ne muka zo mu jaddada musu kuma mu ce musu tsakanin musulmai da Kirista sai lahiya shugabannin addinin Kirista sun yaba wakilan al'ummar Nijar a sakamakon wannan ziyara da suka kira ta karramawa wannan yana nuna irin haɗin kai da zaman lahiya wanda ke cikin mu wannan kuma yana nuna irin goyon baya wanda ke ga hukuma zuwa ga kristoci gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaishe ka sule to a gashe gwamnatin turkiya ta faɗa jiya asabar cewa sojojinta sun hallaka mayakan isis kamar 68 a wani wuri da ke da tazarar kilomita 20 arewa maso gabacin birnin aleppo a ƙasar syria labaran duniya kenan kuka saurara Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin kashin farko na gaishe-gaishen Kirsimeti daga 'yan uwa mazauna Amurka. spirits up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2016 lami lafiya. Grace Alheri Abdu ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. The choir of children sing their song. They practiced all year long. Ding ding ding ding ding ding ding dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong. Sunana Saratu Mamman Garu wato Sarah Daniel. wadda take da zama a Amerika. Ina fatar da alheri, ina gaida mamanmu a can fashi da ƙannena duka a mararbar kankara da Malam Andrawus mai riga da Phoebe Habiba a Funtuwa. Ina gaida mamata Rabi Shifkau Gora a Gora, ina gaida ƙanina sama Mamman Garu da ƙanwata Rahila da Ayuba da Kulu da duka iyalanmu a can Sokoto. Ina gaida babanmu Umaru a zangon Dala zangon buzaye a can illela da dukan mutanen Nijar 'yan uwanmu. Ina gaida mutanen Ekwace Sokoto, Faston Illela Mamman Mati da Sabon Mutankari a Sokoto da ƙanwata Hannatu Mamman Barkeji da babana Reverend Mamman Barkeji a Sokoto da dukan mutanenmu a Sokoto. Ina gaida yata Maryamu a a Kano, ina gaida ƙanina Police Commissioner dauda mamman garu a can da iyalansa duka a gusau da rabin abubakar da ai tsarnawa a gusau ina gaida da rashid kau da lami da duka yan uwanmu a gusau ina gaida kanwata saratu mamman barkeji a zaria ina kuma gaida yan uwanmu a yola malama blaise da mamanmu a can yola da duka danginmu a yola ina gaida kanina dr musa barkeji a england London, England da eh, Esther Bello da mijinta Dr. Sama'ila Bello a Birmingham, England. Ina gaida duka yaransu da iyalinsu da Tani unana da mijinta Yunana Shifkagora a Bolton, England. Ina kuma gaida mutanen England duka abokananmu. A nan kuma America ina gaida ƙanwata Alheri Mamar Amal da Kale da Abba da Tiffany da Samira da Yaro da dukansu da iyalinmu duka ina gaishe su. da shi brother ɗina alhaji aliyu mustapha da iyalansa ina kuma gaida hannatu ikezue ina gaida mai gidana da harold ishaku daniel da uwani da mijinta ibrahim da ishara da nana da hashimu da dukan iyalanmu a nan america ina fatar su yi christmas lafiya allah ya maimaita mana amin allah ya albarkace ku amin Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas. This year. Ni uh, Joyce Gomce James yanzu sunan aurena Mrs. Jack ce na fata komi lafiya na fata gaisuwan kirsimeti nan zai same ku lafiya. na gaida shi uncle senator uh, babanmu jt usani na kuma gaida julcet asabe da onkel malam ayuba wuyab da wargidasa grace wuyab na kuma gaida na stanley Tm james landa da iyalinsa danjuma seaman vangdul wuyab sarah mai gida muhammad bashir na rekla Honorable former Deputy Governor of Plateau State, Mrs. Pauline Talent, Madam Rifkatu Durfa da iyalinta. Ah, na kuma gaida mamanmu Mrs. Cecilia Sheni, mamanmu kuma Mrs. Janet Lambda, na kuma gaida anti Nairobi da duka iyali na dai. Na fata da same ku lafiya. Na gode. Sunana Jummai Azagaku daga Dayton, Ohio. a nan usa ina gaida mamana ladi ali a jos na gaida yayana sunday ali da rose ali da esther here da mai gidanta da yaranta duka ina gaida a uh, kane na joshua ali ina gaida thomas ali da yaran shi duka ina gaida pastor ibrahim abu yayana a bishara ekwa english jos ina gaida yusufu da kama babban abokina uh, bishara number 2 jos ina gaida shakunga da family shi duka ina gaida billy abuwa da duka abuwa's family ina gaida awoyi ronku our prince of miango ina gaida da helen james a jos da iyalinta duka ina gaida inlos dina dr chris abimuku ina gaida inlos dina olu azagaku ina gaida paul azagaku da family shi ina gaida vicky mr and mrs vicky evando da iyalinta duka ina gaida kawata tabita da nasa ina gaida david abo ina gaida family din kawana mary ina gaida members na bishara number 2 english section gaba daya ina gaida friends dina henrietta ina gaida ta susan ina gaida iyalinsu duka ina gaida yanwana amiago a miyango ina gaida uncle bina sunday abdul ina gaida anti asa da mai gidanta ina gaida esther da familinta duka ina gaida james robo ina gaida Jess Barry, ina gaida a Achohu babban abokin mai gidana. Ina gaida Babs, Babatunde Babs, Agbola. Ina gaida Danjuma Malayas, dan wana. Ina gaida Emmanuel Gazama, ina gaida Mr. Mrs. Yohana, ina gaida Dr. Charity, ina gaida Hannatu, ina gaida Mr. Mrs. Dennis Azagako a lafiya, ina gaishe su duka ina fata sun yi Christmas lafiya. What is Christmas? Christmas is for caring. What is Christmas? Christmas is for sharing. What is Christmas? Can't you guess? gaisuwan Christmas daga Dr. Aboki Samu mai zama a Maryland a nan Amerika. Masu bi suna kan shirin bikin Christmas a duniya duka. Haka ma masu bi na kasanmu Nigeria. Ina fata a yi Christmas lafiya kuma a gama lafiya. ina so nuna godiya ga voice of america akan ɗan wannan lokacin da aka bani dan gaida dukan mutane da shugabannin addini da na siyasa na kasanmu Najeriya a wannan lokaci. Bari dai zan fara da gwamna na Plateau State, mai girma gwamna Simon B. Lalong da mataimakinsa Professor Theoden. Ina kuma gaida Archbishop na Jos, Bishop Kaigama da sabon Bishop na Shandam, Bishop Philip Dum da aka naɗa kwanan nan. ina kuma idar da gaisuwa ga sabon director na ITF Malam Joseph Ari ina gaida sabon VC na University na Jos Professor Maimako da Professor Sheni wanda shine Vice Chancellor na University na Plateau. Ina gaida sabon Executive Secretary na National Universities Commission Professor Rashid Abubakar Adamu da dukan directors nasa. ina kuma gaida dukan jama'a na Najeriya fata na ne don Allah ya ba mu zaman lafiya da cin gaba. Allah ya albarkaci ka sanmu Najeriya. Sunana Hannatu Shezwe daga America, Virginia. Ina gaida 'yan uwana a Najeriya yaya Iman Shehu. amina shehu adama rakiya shehu shunakan hadizu maina da kuma jummai shehu da fata za su yi christmas lafiya sunana grace sunday buanhot uh, ina zama ne a nan chicago ina kawo gaisuwa ne ga iyali namu a nigeria ina gaida mai martaba sarkin kagoro baba ofuwar bognet na kuma gaida sarkin kagoma da sarkin faki na mika gaisuwa zuwa mama a kagoro mama buwanhot da kuma mama na mary majam da iyalin dogon yaro a kagoro da abokanenmu a egege a jos na kuma gaida eh, alfred buwanhot joshua buwanhot Suzy, Micah, Jesse, Gideon, Stephanus da iyalinsa, da Uncle Iliya Majam, Salome Majam, ina gaida kuma Dr. Timothy Atuk a Lagos, da Reverend Gajere, Malam Silas Kuka da iyalinsa, ina gaida Reverend Laudarji a Gusau, Justice Apollos a Bauchi, ina gaida philip da jummai musa steven gado da iyalinsa jude da iyalinsa a kafancan ina gaida suzy gwamna da kuma yan uwa masu bi a kagoro da kagoma da jos musamman ekwa seminary ina gaida kuma yan uwa da suke zama suna gudun hijira suna zama a kagoro tare da kaka ina kuma nika gaisuwa na zuwa ga Larry monet eh, da Matthew da Loki Ruwan ina gaida baba rabon Victor Musa da matarsa Mary ina kuma gaida sauran dangi na majan family a fadan Kagoma da duk sauran wurare inda suke a yi Christmas lafiya. Be my Landa Amfan daga Portersville, Maryland a kasan USA. Ina son gaida Friday Lambda da Sarah Lambda, da Nale Lambda da Jikid Lambda, da Nancy Lambda, da kuma Cooking Church na Pajan Mandam. Ana gaida Sere Lambda, ina gaida Baba Taupen da Mama Tafe. Muna gaida uh, Mr. Chumle da kuma Mrs. Chumle. Muna gaishe da Ponji Borat. Muna gaida Baba Nimniel namu. Muna gaida Jona Nanda Wiyab. Muna gaida Mark Chidna Kwampe. Ina gaida Pastor Stephen Van Dub da iyalin shi. Ina gaida Chair Lady na PDP Langtang, Langtang North, Mrs. laben na gaida honorable benny na gaida bando malaven na kuma gaida nanyi bali ina gaida duk family na lamda ina gaida mamana na mrs caroline lamda ina gaida kuma duk mutane fajat na lantan north Allah sa yi Christmas na lafiya Allah ta ku. Sunana David Dimas daga Laurel jihar Maryland nan kasar America. da farko ina mika sakon gaisuwa na ga iyayena mr mrs dimas gumbaran a jimeta jihar adamawa kenan da duk mutanen mugaran da kuma kawuna mr yohada bitrus da kanina kanimo da mai gidanta hilary da matansa da kuma abokanaina na jihar adamawa borno abuja da lagos allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasarmu najeriya a yi christmas lafiya sunana ana zan daga nan jihar florida a america ina gaida mai gidana aminu zan da yara na selma da maryam da ruth da kuma filiman jikokina kuma ina gaida su tun masana da niko da tafi the chevron, the Jovan, the Kishon. Aye, Christmas lafiya. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu na rana agogon Najeriya da Nijar. karfe uku agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mai sallama bari mika gaisuwar fata alheri da dangana ga mahaifiyarmu da ake kira kakaka da 'yan uwana bayan rashin babanmu rabarin Iliya gata fashi makonni shida da suka shige. Mrs. Briskadas da 'ya'yanta Samuel da amaryarsa Binta da Solomon da ke nan Amurka da Salamatu da mai gidanta Simon da 'ya'yansu sai Nehemiya da matarsa Tasindi da 'yarsu an, da kuma Linda da mai gidanta Yakubu tambaya Jibrin da 'yarsu Comfort. sai kuma ɗan autamu mike da matarsa roda da ɗansu gata gideon gata allah ƙara mana dangana da ban gaskiya da kuma ƙaunar juna ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga ladi big john da anti naomi baraya datti da yakubu gidadu da sakatare malam musa da uwar 'ya'ya a gidan ɗan binni mun gode da karamta da dattijo allah saka da alheri ina kuma yi wa dukan 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambatan sunayensu ɗaya-ɗaya ba fata alheri Allah ya sa mu kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma haɗa fuskokinmu da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Christmas, Christmas every To madalla a gaida alheri ga Aliyu da muhimman takaitattun labarai. To Malam Ibrahim sannan ku da aiki da kai da Grace. To bari fara a Najeriya inda shugaban wannan kasa Muhammadu Buhari ya ba da sanarwa cewa sojojin Najeriya sun samu gagarumin nasarar kame wurin da ake ɗauka shi ne na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan Boko Haram wani wuri da yake cikin dajin Sambisa. a cikin sanarwar da ya bada shugaban mahmudu buhari ya ce kama wannan sansanin zero shine mataki na ƙarshe na gamawa da su mayakan na boko haram abin da ya faru bayan da su sojojin na najeriya suka share wata da watanni suna ta fafata da 'yan ta'addar a cikin wannan kungurumin dajin wanda aka ce mai girma ne domin yana da da'ira da kai kilomita 300 kuma yana can cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya sai dai sanarwar bata ce komai ba game da makomar madugun 'yan boko haram wato abokar shekau ana da ya kiyasin masifar 'yan yakin boko haram ta yi sanadin mutuwar mutane sun fi dubu ashirin a can najeriya gwamnatin kasar turkiya ta bada sanarwa ita ma jiya cewa sojojinta sun kashe mayakan isis kamar 68 a wani wuri da ke da tazarar kilomita 20 arewa maso gabacin birnin aleppo na kasar syria yayin da ake tafka kazamin gumurzu a garin albab tsakanin su mayakan isis din da kuma mayakan 'yan tawaye da ke goyon bayan sojan gwamnatin ta turkiya wani kakakin sojan turkiya din ya ce a lokacin wannan dauki ba daɗin da aka yi an yi kaca-kaca da wasu sansanoni da yawan su ya kai 141 na ita isis din cike har da shalkwatar su mayakan nasu ita dai wannan rundunar sojan ta turkiya tana goyon bayan rundunar mayakan da ke kokarin kifar da gwamnatin siriya ne wanda kuma sun jima suna rike da garin na albab kasashen turai waɗanda harin ta'addancin da aka kai a kasuwar hajojin kirsimati ta jamus girgiza su sosai suna cikin zaman ɗarɗar a yayin miliyoyin mutane suka so makwamba a cikin majami'un cocina domin gudanar da hidimomin kirsimetin da ake yau ko ina cikin duniya ɗin a ƙasar faransa rahotanni sun ce 'yan sanda kamar 91 aka warwatsa a cocina da kasuwanni domin su yi gadin su haka a ƙasar italiya yadda 'yan sanda suka bindige har lahira matashin nan da ya kai farmakin ta'addanci a birnin berlin na ƙasar jamus bikin kirsimeti dai shine shagalin da fi kowane fitowa da mutane a waje domin su taru a wurare daban-daban kuma galibi sukan taru ne a bayyane a waje cikin fili ba a cikin gine-gine a ɓoye ba inda kuma zaman su a cikin fili din yake ba da damar a iya kai musu hari ba tare da wata matsala ba a cikin watanni goma sha uku da suka gabata kasashen turai sun sha fama da hare-hare bula dadin ciki har da wanda aka kai a birnin paris na faransa wanda aka halaka mutane kamar 130 a cikin shi. takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai ku kasance tare da mu a shirinmu na rana domin jin ƙarin gashe-gashen. Kada a manta a kasance tare da mu nan da sa'a ɗaya da rabi a shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sakkwato da kuma Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya.